za ka raba yanzu cewa ne za ka raba yanzu kai magana nake maka ba na so ta mace kai ba na so ka so ta mana ba na so azalimin banza kai ba ba me yasa kake zalunci kashe ta zan kashe ta to kashe ta za ka iya kashe ta za ka iya ka kashe mu gani kashe ta tunda kai kai ne Allah kashe ta na kawo kaina ina ka kawo kanka kai ina ka kawo kanka magana nake maka na duba nake ina ka kawo kanka Allah Allah gafarta malam na ka fada musu sunana ni na ni fa na mace sunana na rude kai ka ruda ni ina na ruda ka na rude na rude na rude na rude yahu Allah ne ruda ka ka ka jama'a yahu Allah ne ruda ka Allah ne ruda ka ba ni da ruda ba ni da ruda ka ba zalimi kai ni mun a gaba na kake a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 da na rayuwa haɗe da magunguna na addinin musulunci shin aljanu ne suke damun ka ko kuwa wata larura ce kai kuma wace irin matsala ce maza mino kano tv kai subscribing sannan ka danna ƙararrawa don sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora aminu kano tv aminu kano tv aminu kano tv ko baka sani ba bari a rika ji hasani ka zo ka zabbata wa baiwa Allah ba ka ji tsoron Allah musulmi ne kai ko ba musulmi bane ba kai na hana ta sallah to me yasa ka hana ta azumi me yasa na hana ta aure me yasa to saboda abin da yasa shi shi nake saboda tadda mu aka yi wai tadda ku ita nan ai na tadda ku nan nan nan nan nan gida eh, nan za ka rike mata wani irin nan nan gida ba ta kai mun bayani ba nan gida mm. to yanzu yaya ba ka ba ka rabu da ita ba karya kake karya kake karya a ah. kana gani a ah. ba magana nake maka ba <laughs> sai na bani wuya ina bani nake baka wuya ba Allah ne yake azabtar da kai ta hannuna watan ta bakwai eh ta kashe kuɗi wani ma na ta ya kashe Eh. kai ta asibiti kuma ni kai kuma kuma waye kuma waye kuma kai ne ko magana nake ma Malam. Na'am. Ina eh, mun ne. Kamar Ai ba nake baka wuya ba, Allah ne yake baka. Eh! Ku nawa ne a jikinta? Ha? Eh? Ku nawa ne? Kai kai ne kake bata wuya? Mm. To yanzu ka tuba ko baka tuba ba? Ga 'yan uwanta nan ba su hakuri. Magana yake maka. Ga sabuwa, ga hasatu, ba hasatu, ba zai tafi, zai tsahare. yafe yafe in ba su yafe ba sai na ci gaba da azabtar da kai da izinin Allah ka wahalar da su ah. ai ba uwa lafiya ma wannan ba ta ku bace nan Allah ya ba ku baiwa ta in ba ku yarda da abin da suka yi muku ba za mu hukunta su yanzu in sun ba ku tsoro mu ba sa ba mu ba ku ba mu tsoro In sun tsorata ku ku to mu Allah ya dora mu akan su zamu hukunta su idan ba ku yarda ba za mu ci gaba da hukunta su da hukuntawar Allah ai masu karuwa ake so ba masu a ba masu karuwa ma ba wani aljini mai gamin karuwa وإذ صرفنا إليك نفرا min aljin yastami'una alquran. فلما هدروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين yanzu idan na sallame ka ina za ka ha maka yanzu kai yanzu ya sunanka ka ci ai yanzu hankalinka ya dawo ga yamin sunanka ji ha ko har yanzu a rudan kake ha baka dawo daidai ba kenan wayo hu wayo Allah kai ga zalimi ka makale bai wa Allah wata bakwai suna ta shan wahala wata nawa bakwai sun kashe kuɗi da yawa kai kuma in aka je wajen masu magani ka ina kake tsayawa duk mai neman malam ko tattaunawa ko mai matsalar aljani sai ya nemi malam ta wannan lambar waya kamar haka 081 44 61 30 30 ko 080 22 99 96 91 barkanmu da dawowa ɓoyewa sai ka dawo ko to yanzu ni ma taɓa ɓoyewa za ka yi a ba ɓoyewa za ka yi ba ɓoyewa za ka yi ba boyewa na ka yi mana so ke aika koyo din so ke su kara kira wani dawo ni kai kana jina ni fa ba na so ka tafi Allah ina son mu ta mu ta wasa da kai <laughs> hmm? kai ba abokin wasa na bane a abokin wasan ka ne me yasa ka fi karfi na a ban fi karfin ka ba Allah ne ya fi karfin ka ni din wa kai wayo Allah sarki zalunci daɗi wayo Allah na zalunci malam kai saurara mu na saurara ma ka saurara mu na saurara na maza yi ma na saurara mata ka saurara mata na saurara mata ni ba na son ka saurara mata na tuba na ba ka ci gaba da zalunta ta ina zalunta ka ba za ka ci gaba maka ihu da ƙarfi ka saurara mu kai Allah ni ce ka ihu eh, ai na tuba ni ce ma ne ka ihu na daina na daina ga ma ne ihu nike so amma kai yar ne ko eh arme eh, ba na sallah ba na barin aure ba na azumi ba ka azumi eh. daga yanzu za ka riƙa yi ko ba za ka riƙa yi ba zan batta ta yi kai fa za ta ibada to yanzu bari in ma wa'azi in ma wa'azi eh. ba ka sallah ba ka azumi ba ka haji bai addininka zalunci kawai kawai to ne ke dauki rayuwar ta kawai a da raba ta da mijinta a da da ina bakin cikin zamanta a nan gidan to kamar da ina bakin eh raba su ka raba su eh. ya sanu sana zuwa mata wannan abin zuwa ta yawa ka zubo mata shi ka kashe ta eh to yanzu fa zaka iya a za ka iya mana kun fi karfi na a ba mu fi karfin ka ba an fi karfi na na tuba yanzu abin da nake so da kai na tuba ai na yadda na tuban waje zan maka ka ji tsoron Allah yanzu abin da nake ma da daɗi ko ba daɗi ya kake ji ba daɗi to yanzu ni ni kenan ni kenan wanda nake dan adam mm. ba Allah ba mm. ina ya Allah ne ya kama ka ya za ka ji yanzu in ka mutu haka Allah zai kona ka wuta Allah da zafi yanzu wannan wutar da kake ji ta Allah irin ta Allah ce amma kaso miliyan ta Allah ta fi wannan zafi ka ji tsoron Allah ka rika sallah ka daina zalunci duniyan nan za ta ƙare Allah ya halicci dan adam da aljani dan mu bautawa Allah ba dan zalunci ba ba dan zalunci ba ka daina zalunci ka daina ko baka daina ba ha kai are ina magana kai shiru ina kai hankalinka ya nufa ne ha nazari nake nazari to akan ma zai na zalunci sai kai nazari mm. to yi nazarin na ce ka daina zalunci yi tunani kai ma da daɗi a zalunce ka to da daɗi a zalunce ka to me yasa kake zaluntar mutane dan Allah ka daina zalunci kaji mm. tausayi kake ba ni yanzu ba na son kona ka ba na kuna aljani sai in ta zama dole saboda haka ba ma bukatar zalunci yanzu haihata haihata mina zulm ka zama ba kai ba zalunci in baka zalunci wani ba ba za a zalunce ka ba kana jina yanzu idan na ƙara zuwa na sami ka a jikin wannan baiwa Allah ne ya kamata in baka Allah ne zai ma ba ni ba yanzu wannan ruwan da kake fitarwa yau ya za a yi ya da shi kenan to to yanzu dai shi na maka wani wannan matas mm. ba yi ba ita ko da kai da ita ha ah. za ka musulunta kana sha'awar musulunci ba tirsasa ka ne ba kamar yaya tirsasa ka ne ko ba tirsasa ka ne ba za ka musulunta da wuya a ni ina son ka musulunta don Allah ba na musulunta da mutum bisa tirsasawa addinin musulunci ya maka eh? kai kana sha'awar addini ba ka daina tunanin nan ba ta nan me kake ina ma magana addini ha addini ya maka ko baka sha'awa in baka sha'awa ba zan ma dole ba baka sha'awa musulunci ha to inna ma inna ma tirsasa ka kai shiga in baka sha'awa bai bai za ka yi ba sai ka tafi ka ci gaba da yin ka. ba a sa mutum ya musulunta Haka nan ba a sa mutum ya zama kafiri kana ji na kana ji kana sha'awar musulunci ko baka sha'awa ha kana sha'awa bisa daɗin ranka ya karka daga mun magana da Allah ba tirsasa ka ne ba to daga yanzu kana son wannan wannan wuta ta daina kona ka kana so ta daina kona ma jiki a hausa fa nake maka kana son a daina kona ka kana so a rika kona ka to idan ka musulunta mm. ka daina jin zafi da wuya da raɗaɗi kana ji kuma za ka rika zaunawa lafiya an daina kona ka tunda ka daina zalunci ce ne a shahadu Allah ilaha Allah ilaha Allah ilaha Allah ilaha illallahu illallahu wa ashahadu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka ce na kudirce a raina babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma Annabu muhammadu manzan Allah ne. bawan sani to daga yanzu ka dama musulmi sallar kana jina yanzu sallar azhar da ta zo ina umarta ka da maza ka tafi maka ka je kai sallah a da ba za ka iya shiga ba amma yanzu mm. yanzu mm. za ka iya shiga saboda ba abin da zai faru da kai kana jina mm. daga yanzu ka tafi saboda haka yanzu zan umarce ka ka tafi maka za mu da ita ko ko a'a ai kai ba kai ba ita yanzu ka gane kai a jikinta na raba ku haka nake son damun magana da tambaya ita tana nan kai za ka tafi ba kai ba dawowa wannan garin ya sunan garin nan mahuta ba kai ba dawowa mahuta kana jina da abin da ka sani naka ka ɗauke ka tafi da su kaga ina ma magana ta lalama mhm. saraka ba na son in dawo in samu aljanni a jikinta duk abokanan ka wanda ka san suna kawo ma ziyara nan jikinta ka gaya musu na tashe ka kar an ƙara ganin wani a ciki <laughs> yanzu ba saura jikinta na ba saura jikinta a ina a gurinta sai ni kaɗai dama ba kai na tambaya ɗazu ba ya kace mu ai man to gaya mun ji gaya mun ji kai da waye kira mun ɗayan shi ma ya ji yadda ka ji kira mun na ce maka kana ji na waye da yin kira min shi ji? to sauran fa a tare ka gamu da su hmm? magana ke maka yanzu kai zan tashe ka kai mai zalincin sannan sauran na san suna jina ko ba sa jina gaya min sunan ɗaya in kira shi yanzu ‘ya'yanka ne ko matanka ne ko abokananka ne mahillata na ce ko bi kenan ko ku kun haura haka kuna da yawa gaya min ka gaya min gaskiya ka ga yanzu ba kona ka nake yi ba Kaya kuma yanzu kai ka zama musulmi musulmi baya karya kaga imani ne ya shiga zuciyarka har ka fara mun bayani na gaskiya a ita wannan babban latanan kana ji tana ina tana ina ke ce ko ke ce babban latana wancan dan wanci dai musulunta yanzu hankuran da ya yaran yankon kai لا لا أسمع هذه اللغة آه. إني أسمع اللغة العربية قلت لك آه. أنا لا أسمع آه. أي لغة إلا لغة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في العربية وإلا أسكت آه. ماذا قلت؟ إيه. ماذا قلت؟ تكلم في الهوسة وإلا سأهرك بهذا الماء الناري أنت تسمع العربية؟ تسمع العربية؟ wannan wannan ke ya fulani yi mun magana ke wace ce ya ni ko ba ki mun magana ba ya fulani ni za ki wa fulatanci ni kuma larabci zan yi miki ni za ki rena wayo in kin mun fulatanci in miki larabci yaran manzon Allah ke ke ga ya ni ba miki aka ban ya fulatancin ba ki mun magana da Hausa da niki miki in yama in yama in yama in yama in yama ni kike ga in yama na ki in yama ganin ido ita mata ta iya falatanci ba ta ji da mako ta maza mun da hannu ba ta taba jin falatanci ba ita ke ba na ko ta ta faɗi mata zama sosai nuzu mana ba ki nuzu ba nuzu ka ci ƙarin wannan taron kin jira ga miki in ki ƙara wannan motsin sai na ƙona ki ba na son wannan taron jikinki ne zaki rika da ita mi kanta gaba ki kina jina kina jina ha mm. ina wannan dan uwan naki wanda wanda wanda wanda ya musulunta yanzu me alaka ki da shi yana ina yanzu tare ta da ku da ke da ita mm. tun yaushe kike magana nake miki tun yaushe kuke da ita wannan mai jikin na na kina cutar da ita mm-hmm. karewa a ƙarya ne ba mai karewa sai Allah mm-hmm. in karewa kuke me yasa kika ba wancan arnan ya shiga ha in karewa kuke to yanzu ce raba kuma zan yi da ita ne ko kuma ne zan yi muku ne to ni dai ba na bukata aljini a jikinta kina ji saboda haka ke da wace ke din ke ya fulani ce ko ya shi ne kika yi mun fulatinci ɗazu ko kin yi larabci ha ba kiya ba kin daga mun murya kina wani girgiza mun kai kin yi larabci rani in zaki birge ni shine ki magana da yaran manzan Allah ina zan koya miki karawa ne abin nan ke zaki mun falatanci me kike cewa da falatancin eh me kike cewa da zai ba magana nake miki ba eh me kike cewa yanzu abin da nake so da ce ina ne gidanku da mm-hmm. yamin da sauri in tura ki ina ne kariya za ki min kike tunani to gaya min da sauri to waɗannan in na sani waɗannan sun sani to gaya mana miji ni dan wa gaya muke ne komai na sani ne me kika dauke ni kaskantaccen bawa ne ni ma na Allah wanda bai san komai ba Allah ne kawai ban dama nake muku abin da nake muku amma ba wani